السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و yadda muka جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا وكاد طيب، لا غير وزادوا موشكا تو إن شاء الله نزام دس آية saboda waɗancan baitoci suna zaune da kansu a satin da ya wuce mun yi bayani kan af'alul muqaraba fi'iloli da suke nuni kan kusancin aukuwan abu kaman kada karaba ya kusa da ya auku amma sai muka ce sanya wa waɗannan fi'iloli af'alul muƙaraba min babil ghalaba saboda abu yana iya shahara sai ya zanto kaman babu wani in ba shi ba misali kaman almadina in ka ce almadina asalinsa sunan gari ne ko ma wanne ne amma yanzu da ka ce madina inda hankali ke tafiya madina to rasuli sallallahu ta'ala alaihi sallam to wannan shine alam bil ghalaba abu shahara ya can da yake zai gallabi kowa ya buwaya ta yadda yake samuwansa da ka ambato shi hankali ke zuwa wurinsa amma ba zai hana a samu wani wanda ba shi ba don haka af'al din nan a ƙasan waɗannan akwai guda uku akwai af'alu shuro akwai af'alu raja af'alu raja su wanda suke nuni akan wato kwaɗayin aukuwan wani abu kaman hara kaman kuma asa to sannan akwai af'alu shuro wanda suke nuni kan faruwan wani abu kaman su ansha'a kaman tafiqa irin su akhadha irin su ja'ala da Aliqa duka waɗannan suna ne kan faruwan abu ko aukuwansa muna fahimta yi to sai muka yi bayanin satin da ya wuce af'al din nan sun kasu gida guda biyu ko uku akwai waɗanda aglabin ayyukansu ko lokutansu mudari'insu ko kuma khabarinsu baya kasancewa da an kama irin su kada wa in yakadu ka faru la yuzliqunaka ta ita galibi bai zuwa da an akwai kuma waɗanda mudari'in su galibi yakan zo da an kamar habarin asa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da abin nan asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin an ya'tiya an gane ai to sai kuma akwai waɗanda muka ce dole su nema mudari'in su ya kasance da an irin kamar su hara hara zaidun an ya kuma ba za ka ce hara zaidun ya komu ba saboda ita sharaɗinta khabarinta zai kasance mudari amma labudda an ya kuna muttasilan bi an dole ya haɗu da an muna fahimta malamai to sai akwai ikhlaulaka ita ma tana nuni akan kusancin aukuwa kamar ka ce ikhlaulakati sama'u an tumtira sama ta kusa zubar da ruwa to ita ma mudari inta dole ne an ɗauki hukuncin hara an baiwa ikhlaulaka me hukuncin hara hara shine dole khabarinta ya kasance mudari'i kuma ya kasance ya hadu da an to haka ikhlaulaqa ba za ka ce ikhlaulaqati sama'u tumtiru ba ba za ka faɗi haka ba muna fahimta to haka aushaka aushaka ita ma fi'ili ne wacce take nuni akan kusancin aukuwan abu kaman kadan kaman karaba kaman aushaka to amma aushaka ita kuma agladin wakatinta ko ko mafi yawancin lokacinta ta haɗu da an amma karanci ya kasance inta bai haɗu da an ba wato tana da hukunci irin na asa saboda asa galibin wakatinta kabarinta ya haɗu da an to haka aushaka amma karancin lokuta ne mudari'inta yakan zuwa ba tare da an ba misali ka ce aushakatin naru an tatawaqqada wuta kaɗan ya rage ta huru ko ta kama wannan shine aksa mafi yawanci mudari ya zo da an amma karancinsa ka ce aushakatin naru tatawaqqadu wannan kaɗan ne yawa yushiku an yarta fi ya kusa da ya auka a ciki kaga mudari ya zo da an ana fahimta ai mawaki na ce walau su'ila nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u wai mutane suna kusa saboda rowa in ƙasa aka ce ku ba mu ƙasa to suna gab da su hana su kuma rowanta saboda rowa to mahallu shahid walau su'ila nasu turaba la aushaku idza qila hatu an Ka ga yamna'u kaga mudari inta ya hadu da da an wannan shine aksa amma qilla ya kasance babu an kamar misali yushiku man farra min maniyatihi fi ba'd ghirratihi yuwafiquha yushiku man farra min maniyatihi wanda ya tsire wa mutuwa a wannan lokaci to wani lokacin kuma cikin rafkana kaɗan zai haɗu da ita ده مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها إما كانت إيه ينزلتوا ذلك وعدو أشعب هن المنايا أي واد سلكته فهن طريقي أو علي طريقها كوري كان ذاك يكرر إيتا كوكو إيتا تهتلها تفتت يكرر لكي نعم ba نعم. makawa da haka babban abu Allah ya sa mu tafi da imani tayyib mun fahimci kenan aushaka aglabi wakatinta ta hadu da an bi qilla kuma ya kasance ba an shine malam ke cewa wa alzamu laulaqa an misla hara malaman nahawu sun lazinta wa khabarin laulaqa ya kasance da an kamar yadda suka lazinta wa hara khabarin ya kasance da da an wa ba da aushaka amma bayan aushaka intifa'u an asalin magana kenan yani bayan aushaka korewan an na zura ya yi karanci kwarai <laughs> ana fahimta wa ba da aushaka bayan aushaka intifa'u an korewan an na zura bi ma'ana kalla ya yi karanci to sai mu koma kada da karaba duk kusan abu ne abinan da kada da karaba da kuma aushaka filoli ne waɗanda suke nuni a akan kusancin aukuwan abu ana fahimta ai to kada in ba ku manta ba mun ce ita aksarin lokacinta akasin asa ba ta zuwa da an amma bai ƙilla takan zo da an ana fahimta to haka karaba karaba zaidun ya ƙomo zaidu ya kusa da ya tashi shi ne aksa amma kalil a ce karaba zaidun an ya ƙoma haka kalil ana fahimta ai to haka kuma af'alu shuru waɗanda suke nuni akan aukuwan aiki su kuma hukuncinsu dole ne ba za su haɗu da an ba a cikin mudari'insu misali kamar ja'ala da akhadha da aliqa da ansha'a da tafiqa waɗannan ana kiran su af'alu shuru fi'iloli na faruwan aiki hukuncinsu su kuma ya wajaba ya zanto mudari'insu ya tsaraitu daga an wato kai haɗu da an misali ka ce an sha'a sa'iqo ya hado ma'ana yana sauri direba ya fara tuki da gaugawa kaga ba mu ce an sha'a sa'iqo an yahduwa ba dole ne haramun ne ka kawo an dalili saboda akwai contradiction yani bugun juna saboda an tufidu istiqbal tana nuni akan lokacin da ake fuskanta amma shi kuma fi'lun min af'ali shuru yadullu ala al-hal yana nuni akan aukuwan aiki yanzu yanzu to in ka ce yanzu kuma mustaqbal kaga akwai an samu kishiya to saboda wannan abu ne aka ce to an tunda kina nuni akan aikin da ake fuskanta to bai halatta mudari'in wani fi'ili daga cikin aushaka ko ko daga cikin shuru'i ya hadu da an ba ba cikin irabi kana ce an harfu masdarin wa nasbin was istiqbal ba to ya za ka kawo ta kuma ta haɗu da abin da yake nuni akan lokaci yanzu don haka sai ka ce an sha'a ya sra'u. zaidu ya fara sauri ala ya Akulu. ba za ka ce wa ala an Akula ba wa akhadha yanamu haka za ka dinga jero su wa ya Akulu ko ya Shirabu? ba yadda za ka ce wa alika an ya shiraba eh, ya e wa tafiqa ya fara tafiqa zaidun yajlisu wa ja'ala ya'kulu wa akhadha yashrabu ka gane yi. wa ansha'a yal'abu duka haka zaka ta kawo su wa alika yanamu kaga duk ba mu kawo an ba saboda bugun juna da ake samu shi yasa malam ke cewa wa mislu kada misalin kada yadda take nuni kan kusancin aukuwan abu fil asahi a cikin magana mafi inganci karaba haka karaba yani duk hukuncin su me hukuncin kada shine mudari inta aksarin sa baya zuwa da an bi yakan zo da an haka hukuncin karaba wa tarku an barin an ma'azi shuru'i tare da wani fi'ili daga cikin af'alu shuru wajaba wannan ya wajaba ka bashi kar ka kawo mana wani fi'ili daga cikin af'alu shuru ka kawo mana an a cikin mudari'ai wannan bai halatta ba saboda bayanin da na muku shi fi'ilin shuru'i ya dullu alal hal sannan kuma an tufidu listiqbal fajam'uhuma fi makanin wahid ya dullu ala ta'arud akwai bugu a ciki muna fahimta malai to ga misali ka an sha'a sa'iqu kaman driver ya fara driving da sauri kaga khabarin an sha'a shine yahdu domin as-sa'iq shine ismu an sha'a yahdu shine khabarin an sha'a amma bai ce an yahduwa ba wa tafiqa yasra'u كذا جعل يأكل وأخذ يشرب وعلق ينام دوكا سنة نوني أكام فاروان أيك بلاك كو أنبا منا فهمت مالوي طيب دكاد دا أو شكا سوني سكي دا مضارعي أتكين وأنا في إلولي za a ce aushaka يوشك أن يرتع فيه أنا فهمتها كاد يكاد وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون كاجا مضارع يازو يكاد البرق يخطف أبصارهم ده هكذا أو شك كاد سوسنا ده مضارعين kai aushe kama ta ci gaba har tana da ismul fa'il ana ce mushik eh kamar yadda mawaƙi yake cewa fa mushikatun arduna an ta'uda kaga mahallu shahid mushika fa mushikatun arduna an ta'uda khilaf al-anisi wuhushan baba mahallu shahid mushikatun ta zo ismul fa'il ana fahimta eh to shine malam ke cewa wasta'malu mudari'an li aushaka malaman nahawu sun yi amfani wa mushika da mudari'i aushaka tana zuwa da mudari'inta wa kada haka nan kuma kada ita ma tana zuwa da mudari'i la ghairu banda su biyu ba wani fi'ili daga cikin fi'ilolin nan wanda yake da mudari'i na af'alul ko muqaraba din ne eh, abin ko eh, shuru'i ne ko ko a'a raja'i ne ba a ce asa ya asa an gane ba a ce karaba ya karabu ba a ce haka don haka wasu ta'amalu mudari'an li aushaka wa kada la ghairu su biyu in ba su biyu ba ba wani fi'li daga cikin fi'ilolin nan wanda yake da mudari'i kai ba ma haka ba wa zadu mushika ita mushika ma ta ci gaba don an ƙara mata ismul fa'il shine mushik kamar ka ce mushikun zaidun an ya koma zaidu ya kusa ya tashi kamar aushaka ne kamar yushiku ne muna fahimta yi to wannan tunanin mun kawo kan gaba abin da ya sa ba mu kai biyar din ba don wannan abin nan baitocin nan guda uku wato suna daidai da guda biyar

نما ذاك فعل الماضي للشروع ايه فعل الماض للشروع السائق اسم انشأ مرفوع بها يحدو خبر انشأ كوفيل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواء منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل نصب خبر أنشأ yadda kake irabin kana haka zaka irabin ka ana eh eh oh sikal eh, ne go eh abin nan eh sikal ne da da ya'un da wawun as mana min zuhuriha as eh ba ta'azzur ba eh na'am na'am duk wanda kai amfani da shi yayi eh tawfiqtu adrib aliqtu ajlis eh duka yayi babu na eh a ba wannan ja'ala wancan daban wannan daban eh ka gane yayi ja'ala wancan daban ja'ala wannan daban wannan yana nuni akan faruwan abu wancan ko yana iya nuni akan labari kaman zala ya zalu da zala ya zulu <laughs> eh, eh, eh, to insha'i ne na yani shiro haka e kusan haka kusan haka eh alakasa duk ma'anansu da waɗannan filin guda biyar side driver na نعم eh. akwai aujuhi guda uku wanda insha Allah a cikin waɗannan 'yan baitoci in mun zo za mu irabin su asallahu an atiya bil fatih akwai aujuhi guda uku wanda malamai suka yi so insha Allah in mun zo wurin za mu bayani alaikum salam eh a ah, ba wannan ba na nan bane wannan ai ba zai dauki ma mudari in ban ba nan ba shi nake bayani ai kaman zala ya zalu da zala ya zulu zala ya zulu ba ita bace tamu amma zala ya zalu ita ce tamu ka gane haka Allah. na yawa na Mun shi'u eto eh haka ya kamata ya zama to amma kuma ba su ba shi wannan hukunci ba a ba zai faɗo kasan wannan ba sai dai ɗauki wani abu daban eh ba zai faɗa kasan wannan ba na alaikun sa na'am eto eh ja'ala eh, yana da bambanci domin wannan wancan na labari ne ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'anami kaga lakum dinnan shine maf'ulul awwal ka gane da maqulus ne ka fahimta ai amma wannan na labari ne shi sa wancan ke da mudari'i wannan bai da shi ka fahimta na'am na'am ta bai sun kare ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك daga تسجيلات السنه wacce ke ɗauko muku wannan kaset na alfiyar bin malik kuma wannan shine kaset na goma sha wato takwas za a iya neman mu a lambar waya kamar haka 08027417515 ko ka zo kuro kusa da wato poli road wato akan poli road kusa da wato masallacin dan hausa in ka zo insha Allah za ka same mu a wurin dan uwan ku dai a musulunci أبو عبد الرحمن يحيى بن يونس بن علي الكنتجروي سلام الله عليكم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم